muddin dai rayuwa na tafiya da rashin tsafta to kau ana tare da cutar zazzabin cizon sauro wace ba ta da lokaci na kawo barazana ga lafiyar mata da ƙananan yara majiyar ibrahim sabi shugaban asibiti mai samari da ke nan birnin maraɗi wanda dai suka iya kamuwa da wannan sassan cizon sauro su ne yara ya dauki kaman jarirai zuwa shekara biyar a cikin kishi dari wajen kishi tamanin duka su ne wanda ya shahara kenan su mata akwai mata masu juna biyu e, su ma a cikin wata uku kin abinda muka samu su arba'in da biyu ne muka samu dai wanda dai muka samu muka gane su nan alfitan su ga daga cikin su mata ko da babu wanda ya rasa rashi alhamdulillah tukanan nan dai har yanzu ba mu samu wanda ya rasa ranshi bisa wannan sassan kiwon saboro duk wanda muka samu eh, Allah da ikon shi dai mun samu dai mun musu magani kuma alhamdulillah alhamdulillah sun su samu lahiya ko da dai zazzaɓin cizon sauro ya fi shafar mata da ƙananan yara ɗin to kanwa take ci mai gida malam bashir wani magidanci na mai tsokaci a ka alhali kusan yan ya kamata daga magarba ta yi an ɗarma shi an sa yaron ciki sai a bar yaron sai sauro ya ƙare cizon shi daga baya kuma a ce za a kawo shi a sashi ciki wannan bai yi daidai ba duk da yana samun ci gaba da fahimtar uwan ɗaya wajen yaƙi cutar zazzaɓin cizon sauro major ibrahim sabi na likitar mai samari na mai jaddada kira ko da yake yanzu dai mutane sun fara gane batakan da ya kamata a dauka don saboda a kiyaye da wannan kiwo a kula da sabta kuma a kula da kwana cikin gidan sange mai magani da wannan gidan sange an ba mata sai da asmi shi amma yanzu da wuya ka je cikin kasuwa ka same shi sun gane eh, mahimmanci wannan eh, gidan sabro shi dai rigakafi ya yi magani shu'aibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar